jama'a masu sauraron mu barka mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari a wannan lokaci dai mun ziyarci fadar mai martaba alhaji muhammadu age usman wato useshi na alushi da ke karamar hukumar kiyana a nan jihar nasarawa ni ne naku mai gabatar da wannan shiri sadiq abbas nake cewa sai ku gyara zama mai martaba ba tare da bata lokaci ba za mu suka bamu ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta naka yau masarauta allah ya sa na gaje iyaye na yau wanda na fahari wanda zan ce zan ba da tayar kaɗan aloshi ya an kafa aloshi 1230 wanda iyaye na sun tashi daga kwararrafa su zuwa ida daga ida allah ya sa wajen da muke zun mun mallake wajen ya zama namu bakasudi zuwa ne a lago ne wanda a kwararrafa ma iyayen mu a lago ne wanda muna taro da kabilu da yawa bisa ga wannan halin da musa kanmu wanda mu yi so nan a yau hali wanda shugabanci wanda allah ya sa kowa ya yi shi ne zai zama shugaba kuma dalilin wannan allah ya sa mu samu muhawara da yan mu wanda mu hadu a can kuma allah ya sa a dalilin wannan mu tashi musu ka'ida kafi hali bai yi ba wanda hali bai yi ba maganar shugabanci kuma allah ya sa kuma mu bari can da ba ta dadi kasan zamani da idan nan kamar yanzu yana ina kenan idan yana kogi wadda daga wajen da mu tashi mu zo makodi kafin makodi mu iso wajen da muke yanzu to mu sun shugabanci wanda waye zai zama shugaba kuma Allah ya sa yake yake kuma Allah ya sa aloshi jarumi ne shi duk wajen wanda ya zama alago wanda ana kira shi alago to allo shi ne ya kwace yanci mutumin alago ya zo wannan kasa a tayar ya nuna cewa idan yaki ya tashi to allah ya sa jarumi kwa bai kasa to shine mu haya da alago daga ruwa hayan shi ne mai <clears throat> mu samu bawa wanda allah ya sa yaki zai ci mu kuma allah ya sa an yi dabara na na yaya na da mu biyu ta kasan ruwa da mu shigo sai mu sa bawa na yi rufa wannan rami da dutse yan mu da suke zuwa na kwashe mu mu bata mu haya kan ruwa sai sun gama hakan can kayan ruwa wani bai ciwo ba an bi mu kuma zuwa makodi don a kwace mu a yake mu Allah ya sa kuma lokaci jarumi kamar inda na fada ya sake raba ruwa kashi biyu in kaje makodi yanzu akwai sarka sarka wanda mu ja ruwa sai ruwa ya ja biyu da ya ja biyu shi ne yake karshe ya ce duk wanda zai wuce kare duba baya kuma sarkin kuma yana baya ya wuce da mutane kuma zuwa haya wannan ruwan ya zo to ni zan ce loshi mu jarumi ne saboda jarumi shi ne mu yi hikima da ganye iyaye wanda Allah ya ba da shi shi ne mawaye duk kowa raba zuwa nan kasa nan gaba da yau so aloshi ya cancanta wanda za a yabo mata a yanzu haka ina ganin takaitaccen wanda zan ya ba da shi tayarin loshi kenan yanzu kaman eh, mai martaba kamar kai sarki na nawa kenan yanzu ne na goma sha takwas saboda sarkinmu wanda allah allah ya daida shi suna daidawa daidawa shi ne allah ya sa muna ka goma ne ne na sha goma sha takwas kuma na samu sarki ranar 22 watan shida na alibin tara da goma 2010 a yanzu allah ya kai mu ba da bata lokaci ba na kai wannan wata 20 da biyar zai shiga shekara goma kenan a sarar shin eh, garin aloshin nan kabilu eh, alagai ne kawai a gurin ko kuma akwai wasu kabilu da suke zama da ku a gurin eh yana lakika akwai kabilu wanda suna tare da mu ba wani garin da za a yi shi cewa mutum ya zama kabilu daya mu ma muna nema karuwa kowane kabilin da yake so ya zauna tare da mu zo suna da yanzu muna na tare da su akwai fulani akwai tibi akwai kwarawa akwai duk suna da yawa tare da mu to kamar wannan gari na ka menene ya shahara akai ma'ana kamar me aka san wannan gari da shi shin harkar noma ne kiwo ne ko farauta ne ko me kuka shahara akai duka muna yi dalilin duka muke yi shine allah ya ba mu eh, eh, bina nashi wanda allah ya ba mu tanadi abinda mu zo mutar da shi a can allah ya sa mu samu dutse wanda aka haka mai da shi mu yi wannan lokacin dutse mu yi wannan a duniya masu sani barat kenan mu haka barat zuwa alif da tara da zuwa 2005 har yanzu barat yana nan amma yana da wuyan samu kuma muna allah ya sa fulani suna na da masu gari duk suna kiwo allah ya sa kuma gari gona ne sosai ana noma sosai noman shinkafa noman eh, wake waken soyabin ana noma doro da mai duk ana samu da rogo ma ana samu sosai kasan noma ne sosai kuma muna gayyace mutane wanda suke so noma su zo don mu ba su wuri su yi noma ta yanzu bari mu kara eh, duba irin kalubale ko matsaloli da wannan masarauta naka take fuskanta shin kamar waɗanne irin kalubale ne kuke fuskanta a wannan gari naku to kalubale dai a duniya ne gaba da abin ya shafa dalilin duniya gaba da shine a yanzu zamani da kowa zai ji abin da zai kwanta waje yi barci tashi amma zamani yanzu ba shi ba ma mu ma gode saboda kokarin da ake yi na hada kai shi ne muna samu dama dama ma ba kuwa kowane lokaci ba wanda yake kwata rufe ido biyu yanzu ba shi a ko'ina saboda tunanin yadda za a bar da ku kuwa za a tar da ku wani anytime ba ci mutuncin mutane so mu ma muna shiga muna ba da hankuri kuma mutane suna da na shi ne muna da samu dama dama zoma da juna ba ku da kamar matsala kamar na ruwan sha ko makaranta ko asibiti haka ko akwai abun bai kai kai ba maka muna kuka ma gwamnati kullum sai dai su ce mu yi hankuri ba ka ba makaranta ruwa ina shi a kowane site da dam da sun yi wanda muna gani kama firagun za su taimake mu kuma daga lali yanzu mu ji cewa an cire wani kwangilan akwai site na wani dam da an fara ba gama ba kuma muna da matsala na ruwa sosai da makarantu sosai ba abun bai kai kamar yadda na fada amma muna kan babban murya cewa muna kuka kan wannan in za a taimaka mana a taimaka mana kenan wace kira za ka yi wa gwamnati game da waɗannan matsaloli da kake magana kai matsalolin kenan muke kai kamar yadda kana tambayoyi shi gwamnati kowane lokaci yana kara da jirido yana ji rediyo wanda kuma gwamnati wanda zai sa shi cewa zai taimake mu in ya ji wani ababe zai samu himma wanda zai yi mana taimako hanya ma ba shi hanyar koyuka ba su mu kuka muna kayan rubuce-rubuce na nan in kuma wani gwamnati zai saurare mu allah ya taimaka mana nuna za a yi mana to bisa la'akari da irin kalubale da al'ummar garin aloshi suke fuskanta sai na garzaya ofishin kwamishinan kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar nasarawa alhaji yusuf aliyu turaki to shin wani irin mataki gwamnatin jihar nasarawa take kasancewar ma'aikatar ce take da alhakin bunƙasa cigaban al'umma to alhamdulillah muna wa Allah godiya da ya kawo mu wannan karni a karkashin wannan gwamna mai mutunci mai faɗan gaskiya ya kuma kare gaskiya gwamna abdullahi sule dama yana da kudiri na duk aiki da aka fara kamin zuwan shi da ya karasa su abinda mutanen aloshi na kokawa a kai tun da shi gwamna duk abin da zai amfani jama'a shine abin da shi yake so to haka ma aikin su da na maganan rashin ruwa da maganan hanya duka in Allah ya kai mu za a yi su dama mun ba da mun kudiri ma shi gwamna na wannan aiki to mun ana ta kokarin yadda za a yi aikin kenan shine wannan ciwo da ya addabe duniya ya zo to da ciwon ya zo kuma bayan da za a ci gaba don haka an dan saurara ga kuma ruwan sama a yanzu to dole sai in ruwa ya kare in Allah ya kai mu karshen damina za a fara ayyukan insha Allah mun sani tun da abin daga wannan ofis. Kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta mu ta yau a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima. Alalago ni bo nasarawa ni, kilini Alaka kukero ni oji parude. Alaka kukero ma opozani. Alaka kukero. Ayikalaka. Alaka kukero. Ayikalaka komusatyo. Mirani kula shiga kelebe uya. Ayikalaka koloso. Oje oje kobo kalose. Aje gagi pole wole kechoroza. ataka nawe ta. Oya. Elekea tu kelole ojiwe